السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة bakwai ga watan dulkaida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ullu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da ɗaya kitabu shi'ir littafin da ke magana akan waƙa. waka hukuncin waƙa hadarin da ke tattare da mutum ya zama mawaƙi, ko mai son waƙa, ko mai sauraron waƙa, ko mai taimaka ma haɓakan waka duk waɗannan abubuwa suna da haɗari musulmi ya sa kan shi a ciki to bayan da muka ji hadisan da malam ya kawo a cikin wannan babi to sai mu ga dacewan da cancanta mu gabatar da wasu bayanai da suka zo a cikin wasu littattafai saboda cike fa'idan da za a iya fa'idantuwa da shi cif. A karatun da ya gabata, mun zayyana littattafai masu tarin yawa da malamai suka rubuta da suke bayyana ma al'umman annabi haɗarin kiɗa da waka, da duk wani abin da ake yi na holewa da shantakewa. kiɗa da waƙa mafi haɗari a rayuwar musulmi shine kiɗan da ake danganta shi zuwa ga addini waƙan da ake danganta ta zuwa ga addini kai tsaye addinin musulunci na sukan irin waɗannan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da kuma raye-raye littafi sukutun aka rubuta ga su mujalladi biyu an nahayu anin raƙasi wa sama' للشيخ Imam Alhafiz أبي Muhammad محمود بن أبي القاسم بن بدران الدشتي الحنفي wannan malami Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa hijira na da shekara ɗari shida da sittin da biyar kusan shekara ɗari takwas yau da rasuwan shi da rubuta wannan littafin shi yasa ya zama wajibi al'umma su tsaya su sani dukkanin wani abin da wani zai zo da shi da sunan addini to haƙƙi akan musulmi shine su bincike wannan abin ya samo asali daga ɗan saƙon Allah ne wato annabi ne ya zo da wannan saƙo ya ce Allah ya aiko ya ce a yi ko ko kawai karambanin mai karambani ne ya zo da shi shi sa kowa ya tsaya ya rika binciken me ake zuwa mai da shi da sunan addini wannan kaɗe-kaɗe da wannan raye-raye da ake da sunan addini gaba ɗaya ba musulunci ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau to mun ji wasu daga cikin nasoshin alkur'ani mai girma da kuma fassaran da manya-manyan malamai magabata suka yi ma waɗannan nassoshin to za mu ji inda malam ya ce raddu alaihim min nususis sunna mai da martani kai tsaye ga waɗanda suke ɗaukan al'amarin kiɗa da waƙa a matsayin addini a cikin nassin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan na farko kenan sannan kuma kiɗa da waƙa da aka ɗauka a matsayin hanyar holewa da shantakewa da a ji daɗi haka kaɗai to shi ma wannan shari'a ba ta bar shi ba sai ce magana a kai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce faslun wa amma min ƙaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce dangane da maganan annabi firraddi ala hazihi ta'ifatil khabitha dangane da mai da martani ga waɗannan miyagu waɗanda suke bin kiɗa da waƙa a matsayin addini, ahbarun kathira, akwai hadisai masu ɗimbin yawa da suke jan kunni akan cewa lalle a bari. Yanzu wancan da ya waƙa yake danganta allan ƙarya cewa in yas Allah ne, ta hanyar waƙa ya ci mutuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kalmomin shirka ya faɗi abubuwa lalatattu abubuwa ɓatattu shi yasa kai tsemali ce ta'ifatun khabisa waɗannan ta'ifa al-khabisa su ne waɗanda ke halattar da kiɗa da waƙa da rawa a cikin masallaci cewa suna ma rawa ne ana tawajidi ana wane ana waye duk wannan bai dace musulmi ya ɗauki wannan a matsayin addinin yi ba famin ha mala ya ce daga cikin hadisan da ke mai da martani kai tsaye a kan irin waɗancan ababe miyago ma ha' wasa bata an ummin mu'minina aisha radiyallahu anha qalat abin da ya inganta ya tabbata daga uwar muminai sayyida aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ce Inna رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi ya ce man adkhala fi dinina wanda ya shigar a cikin wannan addinin namu ma laysa minhu abinda san ba na addinin bane wannan abin bai zo kafin saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau mun cika maku addinin ku ba ma'ana wani al'amari ne wanda aka ƙirƙiro da sunan addini bayan rasuwar annabi fahuwar raddun wannan an maida ma mai yin shi watsatsen al'amari ne ba zai taɓa zama karɓaɓɓe amintacce wanda za a yi sakamako da shi ba hasali ma mai wannan zai sa kan cikin haɗari domin Allah maɗaukin sarki sai ya tuhume shi wa ya sa shi wani karambani ya kai shi cewa yi wannan abu shi sa kowa ya sa tsoron Allah kan abubuwan da yake yi ya tabbatar yana da dalili ingantaccen dalili daga Allah kuma annabi ne ya nuna cewa yi wannan aikin zan so ku tsaya ku fahimci wannan hadisi da kyau kuma ku fahimci ƙa'idoji na malaman usul da irin yadda malaman da suka gurɓata kansu kuma suke ƙoƙarin gurɓata addinin wasu ta hanyar sai a ce maka ai fanka ma da kuke cewa bid'a kuke cewa kaza bid'a kaza bid'a fanka ma bid'a ne a zamanin annaba akwai ta lasfika ma bid'a ne a zamanin manzon Allah akwai shi jirgin sama da mota ma bid'a ne a zamanin manzon Allah akwai su sai ka ce da Allah natsu kana magana ne da waɗanda suke da kan gado kuma suka san rayuwa da addini waɗancan ƙidahuman da ka tara kake masu ihu suka rasa yadda za su yi da kai yanzu ba su ba ne wasu ne tsaya ƙa'idan malaman usul sun ce al'asli fi kulli sha'in al'ibaha asali ga komi ta wannan ya halatta shine harkokin rayuwa fanka ba addini ba ne harka ne na rayuwa mota ba addini ba ne harka ce ta rayuwa jirgin sama ba addini ba ne harka ne na rayuwa lasfika ba addini bane harka ne na rayuwa duk waɗannan abubuwa kayan rayuwa ne da inganta yadda kake son ka gudanar da rayuwanka ba wanda ya kira wannan da cewa addini to kuma waɗannan abubuwa kaɗinsa halal ne illa iza dalla dalilu ala taharimihi sai fa in mutum ya zo da dalili shi ko dalili shine qala Allahu qala rasuluhu akan cewa wannan abin to shi haram ne wannan abin shari'a ta hana in ba haka ba har abada wannan abin ba zai taba zama ba daidai ba kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan dangane da abubuwa kayan rayuwa da kayan ƙere-ƙere kenan amma dangane da al'amarin addini sai malaman usulu suka ce al'aslu fi kulli shay'i tawakkuf a addini asali komi an hana kai yi kar ka sake ka ce e ko ka ce a'a ko kai ma kowane aiki ne sai inda aka ce ka yi mun gane wannan da kyau ko komi a addini haram ne shi sa mafi yawa daga cikin al'amura na yau da kullum addinance haram ya fi yawa kul kul kul kar ka yi kuna gano wannan da kyau ko dan abin da aka ce ka yi shi ne kaɗan kenan duk wanda zai zo da kaza da sunan addini Kar ya ce to ai kaza ma ma fi shi ba ma samir hu bane a daga ciki yake a ai kaza ne wane ne ya sa shi a cikin kuna fahimtar wannan da kyau ko wane ne ya sa shi a ciki kana da nassin shi da samfari da suran yanda yake yin shi ku daina kawo abubuwan da suran jahilcin ku ke bayyana karara kuna faɗin maganganun da ba su da tushe a cikin addini kuna yin abun kunya don jahilai su ce ku malamai ne jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai ya ce wa fi lafzin a wani lafazi na hadisin qala man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun annabi ya ce duk wanda ya kirkire wani al'amari cikin addinin nan namu abinda sam da ɗaya baya cikin addinin to wannan an maida mashi wa fi lafzin qala a wani lafazi yace man amila amalan laisa alaihi amrina fa huwa raddun duk wanda ya aikin da ba mu muka ce mai yayi ba wani shehi ne ce ma kai wani waliyi ne ce ma kai wani malami ne ce ma kai ba umarnin Allah da annabi ba Allah bai karɓi wannan ba saboda duk abin da ake ce ma addini an ƙare shi kaf kafin rasuwan annabi shi yasa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wallahi ni ban taba ganin mutum marajin magana irin dan bid'a ba ya ki jin maganan kowa haddana Allah da annabi Allah ya ce yau na cika addini tambaya anan wannan abubuwan da aka kawo maka akwai su a zamanin annabi ne wanda ya ce to ya istighfari ne ai akwai cikin Qur'ani kuma an saukar da Qur'ani zamanin annabi sai mu ce gaskiya ne kai kokari ku me tafi ai hailala ne ai kaza ne sai mu ce duk mun ji samfarin yanda kake yi akwai shi a zamanin annabi in ka ce a ai wannan saboda inganta ne sai a ce kai bid'a duk wani addini wanda aka kawo shi a bisa samfari na inganci a zamanin annabi annabi Allah ya umarce shi ya umarci al'umma da su yi wannan wannan naka sunan shi bid'a aikin da kai fa huwa raddu mun gano wannan da kyau ko wane da wane da wane da wane da wane da ake bi shin a zamanin annaba akwai su ko ko annabi ne yayi umarni da abi su a'a watsar da su ba addini bane kama manzon Allah nan ne kawai turban tsira jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku amma ka sani innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha baka isa ka shiryar da wanda kake so ba Allah ne kawai ke shiryar da wanda ya ga dama kuna fahimtar wannan duk wannan bayanin ko wani ma ƙara fallan daji zai Allah maɗaukin sarki shiryar da wannan hadisai gaba ɗayansu ingantattu ne malin ya ce wa qala ibn rajab al rahimahullah ibn rajab al Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi ya ce wa hadha hadithu aslun azimun min usulil islami wannan hadisi to asli ne tushe ne fandisho ne na gina addinin musulunci kama anna hadisal a'mali bin niyyat mizanun lil a'mali fi batiniha wa huwa mizanun lil a'mali fi zahiriha yace kama hadisin innamal a'malu bin niyyat to ma'auni ne mai girman gaske na auna ayyukan bai ayyukan da bai ke aikatawa cin wannan aikin da kake yi wanda ido na iya ganin ka na yi ko kuma kunni ya ju sautin ka ko a taɓa ka a ji kana yi shin wannan da wani irin ninya kake yi mecece abin da ke cikin zuciyanka dangane da wannan aiki in Allah ne to shikenan za a zuba maka a cikin ma'aunin auna kyawawan ayyuka za ka samu cin nasara haka abubuwan da kake ƙudurcewa a cikin ƙudurinka na zuci shin wannan abin yana da alaƙa da umarnin Allah shin Allah maɗaukin sarki kake ma mecece ninyanka menene ka sa a cikin ƙudurinka in Allah ne to shikenan zaka tsira malam sai ce fakama anna kullu amalin la yuradu bihi wajha Allah ta'ala falaysa li amilihi fihi thawab kaman yanda yake tabbace duk mutumin da ya aiki koya aikin yake dukkan aikin duk yawan aikin in dai ba Allah madaukin sarki aka nufa da aikin ba a wani son zuciya ne a neman ɓata ma wani rai ne a faranta ma wani ne a neman wani matsayi ne ko ma menene to wanda ya wannan aikin bai da lada ya yi amilatun nasi ba fakazalika kullu amalin la ya kuna alaihi amrullahi wa rasule haka duk wani aikin da mutum ya yi in dai ba Allah ne da annabin shi suka yi umarni da a ba fa mardudun ala wannan aikin za a maida ma mai yin shi yayi aikin banza yanzu ranar kiyama zai zo daga wasu ayyuka nan sun zama mai alaƙaƙai, za a tambaye shi ina ya samu su to ko annabi ce man kishil hisaba hulik duk wanda aka yi mai binciken keke da keke wannan ya halaka shi yasa dan uwa duk waɗannan abubuwan da ake cewa bid'a ne wallahi ba a faɗi dan ai zagi ko dan ai cin mutunci ko dan raini ba an faɗi ne dan al'umma a gudu tare a tsira tare maza ka bar wannan abin dan ka sami yardan Allah Allah ya sa mu dace shine sai yake cewa kullu man ahadasa fid din ma lam ma lam ta'zan bihi Allah wa rasuluhu duk mutumin da ya kirkiro wani abu a cikin addini da ba izinin Allah da annabin shi ne suka ce ai ba falaisa min ad-din fi shay'in wannan abun bai da kama da addini kwata-kwata ba addinin musulunci ba ne wanda ya yi shirme Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace karanta jami'ul ulumi wal hikam juz'in farko shafi na hamsin da tara Bale ce ala wallazi ankarna ala hadhihi ta'ifatil khabitha kun ga abubuwan da muke inkari muke yin fada dangane da wannan ƙungiya wannan tafiya waɗanda suke masu mugun aiki da mugun manufa na ƙirƙiro abubuwan da ba addini ba ne ce addini ne mala ya ce hadasun ƙirƙiri wa fi'ilun da ayyuka wa amrun da zuwa da al'amara wa amalun da aikace-aikace kada a da halafi dini na male minhu su ne waɗanda suke ƙirƙiro al'amari a cikin addininmu wanda ba shi a ciki jama'a me yasa muke maganganu akan waɗannan ƙungiyoyi na 'yan bida'a saboda sun shigo cikin addininmu na musulunci sun shigo da abubuwan da ba sa ciki kuna fahimtar wannan da ke ko yau kun taɓa ji muna magana a kan kiristoci sun shigo da wani abu cikin addinin kiristanci ina ruwanmu dama can shi kan shi ne kun ji muna magana dangane da yahudawa ko muna magana dangane da wasu maguzawa waɗannan sun ce su musulmi ne mu kuma musulmi ne kuma addinin nan addinin Allah ne ya aiko annabi da shi kaɗai, kuma ya ce annabi za a yi biyayya. Shi ne zai zo da sako daga Allah Allah madaukin sarki ya wanke shi ta tas bai bin son zuciya babu wani abin da yake saɓan Allah ne da wani aiki da ake wanda ba daidai ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to kawai sai ga wani mutum ya zo dare ɗaya rana tsaka ya zo da abubuwa cikin addini wanda baya ciki kuna gane wannan da kyau ku za mu zo za mu zo muku da abu in sha Allahu za ku ji kamar yadda waɗancan suke kiɗa da waƙa cewa barhama ne abin bautansu to kuma za ku ji a ƙasan nan jama'a yanzu an samar da wani annabi cikin waɗannan mutanen har ma a cikin zikirin da za ku zo za ku ji in suna zikirin suna cewa wai begen da ake wani annabin ake ma na da ko na yanzu mun gano wannan da kyau ko raba kafa suka yi jama'a ba fa abin da ya da mutanen nan da manzon Allah kawai sai dai an fake da inuwan shi ne dan a cimma watan manafa. shi yasa dan saba'i ne yake cewa laqad hajjar buna amina tawasi'a iz qala la nabiyya ba'di wai dan amina ya takura mai yalwa ya zo kawai ya ce wai ba annabi bayan shi wannan muguwar magana ce sannan kuma akwai raini da tsiwa cikinta kawai ka kalli ɗan amina wannan girmamawa ne ko raini ne da tsiwa da neman a wulakanta annabi kuma annabi ne ya tahajiri ko Allah ne ya ce babu annabi bayan shi muna gane wannan da kyau ko shi yasa sun raba kafa ne waɗannan su tokar janibin Allah waɗannan su tokar janibin manzon Allah kuma sai a ce wai duk a haɗa kai da waɗannan a a tafi kar a yi magana a bayyana ma sauran al'umma haɗarin da ke cikin waɗannan abubuwa abin da muke cewa mu mun ce ku musulmi ne in kun cire waɗannan abubuwan to dan me ba za ku cire ba da wani dalili ne kai kana musulmi kake jin zafi in ana magana kan waɗannan abubuwan me alakanka da su ka yi imani da su ne kai da ba ɓarawo ba ana magana kan ɓarawo me kai ka jin zafi kana sata ne ko wani naka na sata ne yanzu ka yadda a ce barhama Allah ne ka yadda a ce nan nan jihar kabi akwai sabon annabi da ya bayyana ka yadda a nijar a ce akwai wani annabi har waka suke cewa wai hisabar lahira yanzu ya sauwaka dan da hausa za a yi shi dan an turo masa annabi ba haushi jama'a mun gano wannan da kyau ku. waɗannan abubuwa a bar su kuma duk da sunan addini ake yi kawai dan ana tsoron zagin ku dan ana tsoron habaicin ku dan ana tsoron ku cewa ana raba kan musulmi wannan ne musulmi mutum ya zo yana imani da annabi bayan annabi yanzu yan qadiyaniya yan ahmadiyya waɗanda ke ban ahmad gulam mirza gulam ahmad alkadiyani su ma waɗannan kenan su shigo sai su ma musulmi ne su ma ba awan annabtan ƙarya suka yi ba menene bambancin aƙidan fir'auna da ya ce shi Allah ne da wannan da ke cewa wai barhama Allah ne shin ba wanda ya ji wannan waƙan ne sai ni kaɗai ko ko sai wannan rukunin kaɗai aka ji ga ta nan kowa na yawo da ita cikin wayan shi wannan abin a ce ba za a yi magana a bari ba ba za a kara janibin Allah ba ba za a kara janibin tauhidi ba kawai sai a bar waɗannan abubuwa suna ta tafiya suna ta tafiya suna ta tafiya wannan shi ne haɗarin abin da fa mutanen nan suka kawo da cewa wai akwai wani ilimi na zahiri da baɗini suka marmatso suka ce akwai wani addini sunan shi faila a cikin tijjaniyan ma akwai kaza akwai kaza akwai kaza kai kana nan ka zauna a ɗaka an ce wai kai ma shi ne amma kanin me shi ɗin ba tintini a cikin yaƙutatul farida suka ce fa ainuhu ainul aini fafham isharati wai shi ɗin fa shi ɗin shi ne amma fa ka fahimci isharata ana ta karantawa tunda su dama kawai karatun suke afa man yamshi kibban ala wajehi ahada tafiya suke akite upside down kan na ƙasa kafafun na sama sun ma kasa fahimtar me ake nufi da fa ainihu ainul aini fafham isharati suna nan su ne suke tarbiyyar waɗannan mashirmantan waya karanta ma matani kai kaje kai sharhi sai gashi a cikin sharhin ad kharida sharhu yaqutatul farida suna cewa lauku shifa an haƙiƙatil wali da za a zo a yi maka bayani dallan wane ne waliyi la'ubida da ka koma bauta ma waliyi kawai linsilahihi min ausafil ubudiya wai saboda waliyi gaba ɗaya ya tsiraitu daga kowane irin siffa na kasancewan shi shi bawa ne mai bautan Allah wattisafihi bi ausafin rububiya? da kuma siffantuwan shi da siffofi na allantaka wannan magana tana cikin al farida karanta durratul kharida za a ganta karara in ba ka zo mu ba ka kai photocopy mun gano wannan da kyau ko to sai ga waɗannan yaran ana tarbiyyansu a haka a haka a haka har abin ya zama cikin aƙidansu kawai suka kira mai kalangu suka ce ci gaba da buga mana sai suka ce wani Allah ne duk bautan da kai in ba shi kai ma ba ba za ka haye ba shi ya mulmula shi shi ya halitta shi shi ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza dan menene ba za a takurama a taka ma wannan shirkan birki ba dan me ba za a yi hari akan waɗannan da suke kawo ababen da bai kamata ba ai masu fata-fata da hujjoji ai kace-kace da su da dalilai a bayyana masu abin da suke ba musulunci ba ne su tuba su bari jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku sai in kai ne kai magana sai a ce kana neman raba kan musulmi ka hana haɗin kan musulmi ka takura wa musulmi kana zagin musulmi su da suke zagin Allah da annabi wani hukunci kuka yi masu jama'a kuna gane wannan da kyau ku shi yasa mala yake waɗannan maganganu cewa mutanen nan miyagu sun zo sun shigo addinin mu sun zo da kirkire-kirkiren abubuwan da babu sun zo da ayyukan ayyukan da ba shi a ciki sun zo da cewa a yi kaza a bar kaza wanda bai cikin addinin da wasu al'amura na yau da kullum wanda bai da alaƙa da wannan addinin namu walaisa alaihi amru nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan al'amarin nasu babu umarnin annaba a cikin shi mala ce lamma danu ma ankarnahu ala hadhihi ta'ifatil khabisa mala ya ce yayin da suka zo suka matsi suke gudanar da rayuwa cikin addini mun gano wannan da kyau ko suke ta rubuce-rubuce a cikin harkar addinin musulunci wanda in ka kalla bai da alaka da addininmu aka yi ta maganganu kuma ana cewa wai maganganun ba daidai ba ne ya ce tare da wannan muka rubuce-rubuce muna inkari ga waɗannan ƙungiyoyi miyagu cewa abin da suka zo da shi ba addini ba ne bai da alaƙa da addinin musulunci kuma sai an bar shi wa haza hadithun sahihun akhrajahu al-bukhari wa muslim fi sahihaihima wa huwa ahad ahadith al-arba'a allati qala abu daud madarul islam alaiha shine hadisin man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun abu dauda yace kaga wannan hadisi to ɗaya daga cikin hadisai guda hudu ne wanda addinin musulunci a kansu yake duk abin da ka ƙirƙiro wanda bai cikin addini wannan hadisi ya yi tankaɗe da shi hadisi na biyu shine innamal a'malu bin in aikin musulunci ne da wani niyya ka yi shi hadisi na uku shine min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya alihi duk abin da babu ruwanka ba kasa da kai ba kakka take ka shiga mun gano wannan da kyau ko Wani ya je ya tono bakin wuta bar shi ta dodane shi kadai amma ka shiga kana ruwa kana ina ruwanka wannan ke nuna cewa addinin ka dan jabi ne kawai ka zama wa ma ana illa min guzayyata in gawad gawaitu wa in tarshidul guzayyata arshidi mutum ya je tsokano abu kai fa ba ruwanka ba abin da ya shafe ka ba kasa da kai ba ka ce eh mu mun ji mun gani wannan alama daga cikin alamu na nuna cewa addinin musuluncin kaɗan jabi ne ba musulunci kake yi ba jama'a muna gane wannan da kyau ko sai hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun wannan waɗannan hadisai guda hudu gaba ɗayansu su ne a musulunci ya zauna kaman a kansu a matsayin tirakun murhun shi in ka kalla komi ya shiga cikin shi babu abin da bai shiga ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai a ahadathahu lam yasnid ila nassi kitabin munazzal au ila amri rasulil mursal fa huwa mardudun ala muhdathihi malai ce fa kullama ahadathahu duk wani abin da wani ya ƙirƙiro ko wasu ƙungiyoyi suka ƙiro shi kuma ya zama bai da madogara zuwa ga nassi ƙarara na littafin Ubangijinmu ko kuma umarni daga cikin umarnin annabin da Allah ya aiko, to wannan al'amari an wance kali da shi an maida mai shi, mazmumun kuma zai zama abin zargi lallai sai an yi amfani da kalmomi da haruffa da jumloli na zargi bi ihdasihi zalika na kirkiro wannan mugun abin da ya kirkiro din muttahamun fi dinihi kuma zai zama abin tuhuma za a tuhumce cikin al'amarin addinin shi saqitul adalati bi fi'lihi sannan bai da adalci kwata-kwata cikin wannan aikin da ya aikata za a wance kali da abin da ya zo da shi kuma ba za a karɓi adalcin da shaidan da zai bayar akan duk abin da zai zo da shi ba sannan mamkutun inda rabbihi sannan shi ɗin nan ubangiji na fushi da shi wa inda salihil mu'minina kuma bayan Allah na kwarai dole za su fushi da shi su fushi da aikin shi su mai hari na raddin miyagun abubuwan da ya zo da shi da kalmomi zafafa ba kalmomi sauƙaƙa ba jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa dole ne mu fa muke bayyana cewa ababe kaza da ‘yan bida'a suka kawo ba daidai ba ne, saboda da dole ne a bayyana ma al'umma gaskiya su ma saboda ana ƙaunansu shiryu a zo a bayyana masu gaskiyan cewa su tuba fa su bari abin da suka zo da shi ba fa daidai ba ne bayan da za a ce wai kai ka zo da abin da ba daidai ba wane yana kan daidai wai a kira shi a ce su zauna a teburi ɗaya kai yi shiru shiru shiru maganan da kake akan abin da ya zo da shi shi ke raba kai shi ke kawo fitina bar shi ya ci gaba da yi kai kuma ka bari kaga kun haɗu a sunan musulunci abin da ya haɗa ku ku yadda ya haɗa ku inda kuka samu saɓani ku ba junan ku uzuri wannan hadisin ƙarya ne maganganu ne na ‘yan banza wanda Yahudawan Isra'ila su suka ƙyanƙyashe shi, domin su hautsana addinin musulunci. Mun gano wannan da kyau ko? Wai mahadu akan abin da ya haɗa mu mu ba juna uzuri akan abin da ya raba mu ƙarya ne menene ya raba mu me ya kawo shi shin yana da asali ko bai da kai ne fa da matanka an yi biki an yi komi an yi guda an zo da amarya ta tare kawai sai wani ƙato ya zo wajen shi ma sunan shi musulmi sai ce za a rika rabon kwana yau ga kwana da amaryan gobe shi ma ya kwana in an yi magana sai ce da Allah dan sa za ka kawo rabon kan musulmi yanzu ba akwai inda kuka haɗu ba kai musulmi shi musulmi to wannan ku zauna a tare to me sabanin ba dai mata bane kadai ka bashi uzuri yanda kake da bukata shi ma yana da bukata ka bashi uzuri shi ma ya baka uzuri ka kwana biyu ko da kwana ɗaya shi ya rika yi akwai wanda zai da wannan sulhun akwai ɗakin taron da zai daidaita tsakanin mai mata da kwarto zai yi musulmi ya kawo naman san shi ya sa tukunyar da ake dafa alade da jaki da naman kare in an gama tsamo mai abin shi da romo shi ma wancan ya ɗiba da romo ba wanda zai ci na wani zai yi mai naman sa ya yadda a tukunya ɗaya a dafa da shi yanzu aka dafa a tukunya ɗaya da wancan wa aka cuta mai naman kare mai naman alade mai naman jaki ko ko mai naman sa saboda waɗancan abubuwa gaba ɗayansa haramun ne zai yiwu ka haɗa kai tsakanin inda ba yanayi da yanayi ba tsakanin ɓarawar ɗan sanda a ce zauna tare in ba yanayi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa waɗannan abubuwan da ake kawo ko har abada a halus sunna ba zai zauna rumfa ɗaya da ɗan bida wai a ce wai an zauna sai dai dama a zaman haɗin baki in sun tabbata duk makiya Allah ne amma duk mutumin da ya kawo bid'a fa wallahi sai an ga mai cire ta duk wani dubara da shirme da zai yi ya gama wannan dubara da wannan shirman wai wannan abin da kake annabi ne zo da shi annabi ne ya yi haka kawo mana ruwaya inda annabi da sabai suke waɗannan abubuwan a antum a alama am home da kai da su wa fi ilimi wa fi sanin Allah wa fi son bin Allah wa Allah madaukakin sarki ya fi ƙauna jama'ar annabi ku ji tsoron Allah kar ka zo ka mutu wani na ma ƙarya ka je lahira baka taba bautan Allah ba ana shigar da wasu aljanna ka sa ran wai kai ma za ka shiga bugu za ka ci Allah madaukakin sarki ya tsira mu وصح وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ya tabbata kuma ya inganta annabi ya ce la'anallahu man awa muhdisan Allah maɗaukin sarki ya tsine albarka ga duk wanda ya tattari ya tattali ya taimaka ma ɗan bid'a a ko menene duk abin da zai haɓaka bid'an shi ko da sanarwa ne a gidan rediyo ko sanarwa a mujalla ko taimaka masa da sannu mun gano wannan da ke ko ko rage hanya daga nan zuwa can duk abin da ya shafi wannan in ka agaza mai wajen gudanar da bid'an shi Allah ya tsine maka albarka wannan na daga abin da ke walar da masu ku ma'aikatan gwamnatin gwamnatinku 'yan siyasanku sarakunanku su rasa abin da ke masa daɗi wallahi suna taimaka ma 'yan bid'a ne Allah maɗaukin sarki ya tsine masa albarka annabi ya riga ya faɗa suke ƙememe suke fimfiri suke kiri da muzu ba su ji wannan umarnin ba duk wanda ya ce maka masu ko da me za su bi da suka ce sai sun kai ga sun zauna cikin gidanka ka ce a'a in ka bari wai dan ana zaune tare ka taimaka ma bidan Allah ya tsine maka albarka kuma za ka gani duniya da lahira sai in ka tuba mun gane wannan da ke ko za su tarukan bid'a sai ga suna ta aiki amilatun nasi ba sai ka ce sannunku Allah ya tsine ma albarka don wannan gaisuwan da kai masu za su ji ƙarfi da karsashi kuma alama ne daga cikin alamun da ke nuna an ma da abin da suke yi kenan ko menene a za su je gayyan tsiya kai kuma kana da mota ko keke ko babur sai wani ya ce da Allah dan rage ma hanya sai ka rage mai Allah ya tsine ma albarka suna neman fiye wata ko zobo ko wani abin da zai haɓaka wannan taro nasu na bid'a ka ɗibi dukiyanka ka bayar aka yi ka kaɗe ka shiga uku la'anallahu man awa muhdisan duk abin da ya shafi wannan bai halatta ba amma kuma kalli wani iri ɗan bid'a sharrin halittan Allah kenan amma kare in ka shayar da shi sai Allah ya gode ma ga wata karuwa can kilaki a zamanin banu Isra'ila ta shayar da kare sai da Allah ya gode mata sannan kuma ya gafarta mata. Kuna gane wannan da kyau ku? Haka al'amarin addini yake, shi kuma wannan ai dan tawayen Allah da annabi ne yana daga cikin alladina yuharibuna Allah wa rasulahu shi dan bid'a kullun yana yakan Allah da annabi ne Allah ya ce kaza shi kuma yazo da nashi wanda zai bige na Allah annabi ya ce kaza yazo da nashi wanda zai bige na manzon Allah gaba ɗaya ma a daina maganar Allah da annabi kwata-kwata an yi rugurugu da addininsu an yi kace-kace da alkur'ani an ce akwai abin da ya fi shi yanzu ma sai aka zo aka ce ga wani mutum da Allah ya yi shi da majina shi ma sa'an Allah ne shi ne ma lam yalid wa ba jama kuna ganin wannan abun wai Allah maɗaukin sarki zai bar mutanen ƙasar nan in suka isi magana akan munin wannan abun Hisa ba a taimaka ma ɗan bid'a akan komi duk wahalan da yake ciki ƙara tura shi ciki kuma yana daga cikin illan bid'a fa annabi ƙarara yake cewa al-mubtadi'u la yatubu abadan shi dan bid'a har abada baya tuba mutane sai kasa fahimtar me ake nufi da wannan shin in yace Allah na tuba daga bid'a Allah ba zai karba ba ko ya tuban da gaske ba haka ake nufi ba mutumin da ke aikata bid'a in ya aikata wani aikin sabo ya tuba daga wancan saban Allah ba zai karba ya yafe mashi ba har sai ya tuba daga wannan bid'a mun gano wannan da kyau ku sai ya tuba daga wannan bid'ar kaman kai ne ka matsa totar yana kugi ku sai kace kana son injin ya tsaya cin da ka taka birki zai yiwu in kana son inji ya daina kugi to daga kafanka akan totar ina fatan mun gane wannan da kyau to dan bid'a ya take wuta gaba ɗaya yana adawa da Allah da Annabi sai kuma ya birki game da wani zunubi da yake har yau da inji na nan na ridin kuma in aka matsa mai zai ƙari wancan birkin ba abin da zai tsinana shi sa ku ji tsoron Allah abubuwan da kuke yi wanda aka ce ba daidai ba ne don ku janye mana mun gano wannan wai sai mutum ya zai na ma ƙarya ai ana ta magana mu da muke la ila illallahu a kullum zan yi guda ɗari ka ji mugun wauta shi ya mai da la ila illallahu kamar biredi ne kana da guda ɗari sai ɗaya ya lalace ba akwai casa'in da tara ba ai ta la ilaha illallah kaman alula ne mun gano wannan da kyau ko in kai miliyan ɗaya da kayi tusa duk sun karya yi ina fatan mun gano wannan da kyau ko ko in kai alula guda ɗari in kai tusa sai ka ce to saura casa'in da tara in kai tusa na biyu sai ka ce saura casa'in da takwas in kai kashi sai ka ce saura kaza in janaba ta same ka ce saura kaza akwai mashirmanci cikin malaman fikihu ya taɓa faɗin wannan shirman amma sai a ce wa'ai mun yi guda ɗari safaya taya kenan a ke irin waɗannan abubuwan a ke irin wannan abubuwan babu kan gado cikin magana kuma wai malamai ke faɗin wannan maganan kuma wai ana jin su an bar suna ta faɗa ba za a yi masu tambihi a ce su yi ƙoƙari su gyara ba jama'ar annabi kowa ji tsoron Allah ba ma faɗin waɗannan maganganun don mutum wani kowaye shi sai dai muna faɗi ne don Allah ya sa albarka a cikinsu wanda yake kan turba wacce ba ta ƙwarai ba wallahi ya ɗauka ya gyara kana da hankali kuma kana da littafin da ake rubuta maka abin da kake yi Allah ka shirya hisabi ranar kiyama Allah ya tsare mana imaninmu malai ce wa haza hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim fi sahihihi min hadisi ali ibn abi talib radiyallahu anhu yanzu kaga a matsayinka na dan kwadugo sai ka dauke ka aikin gina coci sai ka je kai Allah ya tsini ma albarka sai aka ɗauke ka a matsayinka na baduku aka kawo maka mandiri sai ka ɗinka ta Allah ya tsine ma albarka duk abin da ya shafi ɗan bid'a fa ko faci kai ma mashin ɗin za su je taron maulidi Allah ya tsine ma albarka la'anallahu man awa muhdisan dan na fahimci ba ku fa fahimci wannan hadisin da kyau ba ina fatan mun gano wannan da kyau ɗan bid'a ne za su je harkansu na bid'a ke kuma ƙwararriya ne wacce kin iya kunshin zamani sai kika zauna kike masu kunshi dan zai su rawa a wajen shikenan kin shiga uku Allah ya tsine maki albarka ya ke gwanin kunshi haka duk wanda ya wani al'amari da zai taimaka ma yan bid'a ko da menene shi sai ya kamata ka sani neman kuɗi ba hauka bane sannan jahilci ba shirme bane duk abin da za ka yi ka yi shi a bisa tsari na addini wala hilla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi bai halatta kowa ya aiki ba sai ya sa hukuncin Allah cikin wannan abu duk wannan tare-taren da suke ba abin da za su iya tarewa fa saboda waɗancan yaran da suka riga suka tarbiyyance su akan wani ilimi zahiri da baɗini akwai hakika da shari'a akwai wane sun riga sun zama out of control billahi al'azim ba za su iya takura su ba yanzu sun kirkiro abubuwa iri-iri abubuwan da suka banko ma yanzu Allah madaukin sarki ya san yawan shi kuma dama muna faɗin waɗannan abubuwa su kuma waɗannan sun zo sama sama suna ta musawa ai ƙarya ne ai sharri ne ai menene menene ku fito ku faɗa in kun faɗa mu wallahi kun hutashe mu sai mu shiru amma abin da yasa muke faɗa malaman ne suka shiru kuma ya kamata a ce ku malaman bid'a ku ya kamata ku fito ku yi magana ƙarara cewa gaskiya abin nan da muka karantar da yaran nan namu suka zo kuma suna yi ba daidai ba ne mun gane mun yi kuskure wannan al'amari kafirci ne saboda ka a janye shi shikenan mu ba sai mun yi magana ba shikenan amma kuna ƙarƙashin ƙasa kuna ba abin kariya kuna ƙara tunzura su kuna ƙara masu giya kuna ƙara masu mai wai a waye gari a ce wai in mun haɗu da kojan taro ai ba ma jin daɗi ai ba ruwan mu ƙarya kake munafiki zindiki kai da kai ake yin ta shi yasa kowa ya shiga cikin tetayin shi kaga nan fa kiɗa da waka za a yi magana a kai amma ji alherin sunna ji inda aka je aka shiga wasu ma'aikatu aka ɗibo alherai aka haɗa, Allah madaukin sarki ya sa mu dace alama da yake kuɗan sauraro fa haza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan fa annabi ne da kanshi la'ana man awa muhdisan ya tsina albarka ga duk wanda ya tarere dan bid'a to fala shakka wala mirya babu shakka da tambaba anna man ahadasa hadasan duk wanda ya kirkiri bid'a a a bid'atan ko ya kirkiro wani bid'an da bai da alaka da addinin annabi akbaru jurman wannan zunubin shi yafi zunubin kowa girma wa al'an kuma yafi kowa shiga girman inuwa wa azal kuma yafi kowa ata mimma awa muhudisan sama da wanda ya taimaki ɗan bida'a shi wanda ya shi ne asali amma shi wannan mai taimako sai aka gaya mai hukuncin shi tukuna an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro mun gano wannan da kyau ko faɗin hukuncin mai taimako wanda ba fashin ba ya isa ya nuna ma girman munin aikin wanda ya ƙirƙiro ko wanda yake aikatawa kawai kai ka taimaka an ci an tsini ma albarka ina ga wanda ya kirkiran ina ga wanda yake yi abin da ake sa a gaya ma kenan muna faɗin gaskiya don al'umma su bi gaskiya don su gane abin da suke ba daidai bane su tuba an mai da abu ya zama rikici an mai da abu ya zama fitina an mai da abu ya zama zage-zage don menene waɗannan abubuwan da muke ta faɗi shekara aru-aru gashi kuma suna faruwa ƙarara yaro ya ɗauki kalangu a buga mai fiyana yana cewa wai wani shi ya lice shi ƙarara kowa na ji mun gano wannan kuma wai in baka bi wani din ba wai duk ibadan da kake shi me kake ba za ka haye ba duk malaman nan da yake cewa malamai ne ba wanda ya bude baki ya ce wannan abin da yake ba daidai ba ne. duk malamin da kuka ji ya yi shiru ya ku yan dariƙa da hannun shi ciki ya fito ya suwa ya bayyana cewa kaza da kaza da ake kafirci ne in ba haka ba shi ma yana ciki kasu mai da mutane wawaye mana ko riga kun iza abu kun ɓoye abubuwa ku komo ku ce wai ai mu ba mu san wannan abubuwan ba ai mu ba ma cikin waɗannan abubuwa ƙarya kake yi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malam ya mana shimfiɗa da sharan fage dangane da abin da ya shafi ƙire to za mu koma silbul maudu doran abin da dama muke tattaunawa a kan shi an Ali bin Abi talibin radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيدي علي الله يقارى من يدايشي النبي ياشي كسب المغني والمغنية حرام duk kuɗin da mawaƙi da mawaƙiya suka samu to wannan haramun ne waƙan haram ne kuɗin da ake bada kai ka ba mawaƙi ko mawaƙiya kuɗi haram ne kai ka je kallon kalankon da mawaka za a zo haram ne kai ka je ka sai kasar ko plate na cd wanda za ka ji ko ka kalle kiɗa da waƙan da suke haramun ne kai ka kunna rediyo ana waƙa ana kiɗa ana kaza kana ji wannan haramun ne duk abin da ke alaƙa da shi wannan haramun ne ina fatan mun gane wannan da kyau sai dai mala ya ce wannan ruwaya da al'imam abubakar albazar ya fitar dangane da waɗannan bayanai kaf da al-imam al-ajurri fi nardi da dai sauransu ibn al-jawzi a cikin talbis iblis da al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin shi da shaukani cikin nail al-awtar da sauransu wannan ruwayan da aka danganta ta kai tsaye zuwa ga annabi to ba ta tabbata ba ina fatan mun gano wannan da kyau sai dai hukuncin ku rike mana shi za mu zo shin ya inganta mu haka miki duk abin da ya zo ko da yana goya. muke a kai sai mun binciki ya tabbata don mu ba ma kwalliya da tufan sata Allah ya sa mu dace wa an uqbatu bin amir al-juhani radiyallahu anhu qala uqbatu dan amir dan abs abu amrin al-juhani as-sahabi mashhur Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي كلما يلهو به المر duk abin da bawa yake mai da shi a matsayin abin kiɗa da rawa abubuwan wasa da waƙe-waƙe batilun wannan ba daidai ba ne haramun ne ka ƙirƙiri wani wasa kwata-kwata kana yi kalli yanzu duk labaran duniya da za a yi sai an ware an ce labarin wasanni labarin wasanni a takaice wane ne wane ne wane ne sai dai an shigo da abin da sai ya fada da da'awar da manzon Allah ya zo da ita inda za gane yahuda wannan ko Allah da gaske suke yi in za ku zage ku yi addini da gaske ku zage in za ku tsaya kuna shirme ku ta yi amma dai su sun gaya muku da gaske suke yi annabi ya ce mala ya ce annabi ya ambata duk wani abin da ɗan adam zai ɗauka a matsayin abin wasa abin holewa abin shantakewa abin jin daɗi to ba daidai ba ne illa salasin sai abu uku kaɗai ramyuhu bi ƙausihi mutum ya je yana gwada harbi da kibiyan shi ko mashin shi wata adibihi farasihi da kuma sukuwa akan dokin shi don ya gogar da ƙwarar da wannan doki wajen iya gudu da cin turjiya da yin sufa da yin tashi na tsallake al'amara da dai sauransu wannan ya halatta wa mula'abatihi halihi da zama mutum yi wasa da matan shi mun gano wannan da ke ko a ita ba ta wasa da mijinta ita tana jin kunya shi bai wasa da matan shi shi yana jin kunya shi wane ne wane ne kai wawa ne ai annabi ma yana faɗi ƙarara kana ji yanzu in baka da kibiyan da zaka je kai wasa da shi ko baka da doki baka da mata kai baka da doki baka da kibiya baka da mata to ai kai shi ne kenan ina fatan mun gano wannan da kyau kai dan rakiya kenan kuma kai dan kallo kenan ka zo mashirmanci kenan lasta min iri wala min an-nafir kai dai ba san ma inda kake ba kai dai ba doki kake da shi ba kuma kai ba kai inda kake zuwa wasa da da mashi ko kana wasa da kibiyanka ko abin da ya zama sa'an waɗannan duk babu kuma kai baka da mata to me kake kenan Allah ya kiyaye aga wannan mutum ya zama shirme sai ce fa inna unna min alhaqi waɗannan su ne gaskiya suka cancanta mutum ya wasa da waɗannan abubuwa haza hadisan rawahu darimi fi musnadihi wa abu dauda wa nasa'i wa ibn majah fi sunanihim wa tirmidhi fi jami'ihi wa qala hadisun sahihun yace wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce ne jama'a mun gano wannan da kyau ko qala aliyin alqari aliyin alqari yace wa fi ma'anaha kullu ma yu'inu alal haq duk abin da zai taimaka akan tabbatar da abin da yake daidai wal ilmi kuma zai tabbatar da abin da yake madaran ilimi ne wal amal kuma ya tabbatar da yin aiki da wannan ilimi da bin abin da yake daidai idza kana min umuril mubaha in ya zama daga cikin al'amuran da shari'a ne ta halattar to wannan ya halatta mutum ya kal musabaqati bir rajuli wal khayli kaman tsere da za a yi bir rajuli da kafa a ce za a doka tsere wana da wana su buga a tabi to wannan ya halatta ko doki wal ibli ko raƙuma tamshiyati littanzihi ala qasdi takwiyatil badani ko tafiya da mutane za su rika yi saboda su rage makan teɓa ko su rage kitse da ya masu kaka gida domin mutum ya samu ƙarfi a cikin jikin shi to duk wannan ya halatta wata tsarihi addimag da kuma watsi da dukkanin abin da zai zo yawa mutum kaka gida na taushe mai kwakwalwa wasu abubuwa ne suke zuwa in ka shantake ba ka yi trenin ba ka fita kana motsa jiki sai jininka ya rika daskarewa sai kitse ya je ya danne ma kwakwalwa sai ga zama mai nauyin fahimta musamman mutumin da yake da jiki fa dole sai ya rika motsa jikin shi in ba haka ba kidahumi zai zo ya zama ya da ka san wannan dole ne sai ka rika dan tsalle tsalle kana dan abuwa ko da a daki in kai tsalle sai ka harba kafa ka harba hannuwa ka matarka ta ce wani lafiya ko kayan sha ne ka ce ina wani sha kai ana ga mutu zai jihadi jihadi ba ta mun gano kai ka san abin da kake gyara ma kanka amma a wace sai ka zo na idan ita kuma ga ta nan duk ga kunan kun zama wani shirme ba haka ake yi ba dole sai a riga dan motsawa shi yasa ku da ba ku iya fita kuna dan abubuwa sai aka dan yi keken da zaka riga dan motsawa cikin gida sai ka yi dan dubara kace yanzu mai yatsa dan an janye tallafi Allah zan sai ɗan keke zuwa ɗan can wajen sai rika ɗan hawa wannan akwai hikima a cikin shi ka rika fita kana ɗan kewayewa kana ɗan yin gudu daga can zuwa nan ka dawo ka zo ka ji karatu wannan shi ma yana da kyau duk wannan alheri ne dan yana taimakawa in ba haka ba kwakwalwanka ko ba za ta rika maka setin abin da ya kamata ba ko kuma in ta buga ko ta rika maka setin abin da yake shirme ne billahi al'azim kana ganin wai kana da wayo bari ka tsara kaza in kayi kaza akwai fita wallahi ta ta baka ansa wrong mun gano wannan ɗaya a tara ɗaya sai da ce maka arba'in kuma kai ka ɗauka haka ne ka je ka rubuta su soki Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa minha sai ce daga ciki akwai as-sama dama abin da ya sa mu karanta wannan kenan suka ce akwai waka in ka zauna ka rasa abin da za ka yi duniya taimaka maka ɗaurin deman an kunna waka ka ji iza lam yakun bil alatil mutriba al muharrama in ya zama babu kiɗa babu duk abin da ake buga da shari'a ta hana irin su waƙar su aliyu na mangi irin su aƙila aliyu irin su baba mai gyaɗa a gege da dai sauran ire-iren waɗannan ya ce babu laifi ka ji amma an faɗi wannan zai ce gashi an ce a ji waƙa an gaya muku naku da kuke da bandiri ko naka da kake da kalangu ko naka da kake da kotso ko ganga ko garaya ko kundiki ko duk waɗannan fa ba da su ake magana ba shine sai yake cewa fata aqabahu al-mubarak furi babban malami mubarak fure, nan da nan ya ci gyaran shi bi qaulihi da yace qultu wa fi qaulihi wa min hasama da yace ya halatta dan saurari dan waka ila akhir kalamihi nazarun yace wannan maganan ba daidai bane zahirun a fili ma yake fa inna sama'a laysa mimma yu'inu alal haq saboda ba wata waka da zaka saurara wai da taimake ka kan bin gaskiya kwata kwata hannun waɗannan din was-sama'u huwa fahish fi hadha zaman mala yace wakan da ta zama shirme ta yaɗu da alfasha a wannan zamani baina sufiya baina mutasawwifa a tsakankanin waɗannan 'yan ɗariƙu aljahala idahumai la shakka fi annahu mu'inun alal fasad mala yace ko baba babu wannan taimakawa yake zuwa ga ɓanna? batacce jahili ya buga fiyana yana cewa wai barhama ya halice shi yana lamme yalid wa ka karanta madakal na ibn al yace duk wanda ya kaɗa ganga ya karanta alqur'ani yace ya zama kafiri amma kalli kida ake anshin wakan shine lamme yalid wa lam saboda an rena Allah ba a ganin mutuncin alkur'ani dan dama a farko an ce akwai abin da ya fi alkur'anin dan dama shimfiɗa da sharan fage ne dan a kai ga wannan muguwar maganar ba yanda ba za mu fahimci wannan magana a haka ba shi sa ku fito ku faɗi gaskiya ku da bakin ku mu ji to sai ku yayyafa ma amma kun ɗauka wai an yi abin ya wuce wai mu mu ja baki mai shiru ku taɓa tauhidin yau ba ku taɓa tauhidi ba ma mun ƙwaƙulo mun faɗa ina ga kun fito kun faɗa ba wani wanda zai ce mu wallahi ba ruwanmu da kai ciki saboda kana cikin gayyar ina fatan mun gano wannan da kyau kai ne tafiyan ku ɗaya da yan fashi da makami ko dillalan ƙwaya sai yan DLEA suka kama mota za ka fita ko a kawo farmaki ɗakin da ɓarayi suka sata suna raba kuɗi kai kana ciki yan sanda za su baka me zauna da kai ciki abokin ɓarawo sai hali ɗaya ake abota shi yasa kai hankali to shine sai malam yake cewa wal batala da irin ababe na banza na batala na zaman kashe wando na shirme kaga kato baya komi wai jira yake in za a biki a gayyace shi je kidan mandiri yana daga cin batalun Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ka karanta tuhfatul ahwazi sharhi ne na sunan tirmidhi a mujalladi na biyar shafi na 219 zaka samu gamsassun bayanai ingantattu da babban Sheikh Mubarak Fori ya yi dangane da gyaran wancan maganar Allah ya sa mu dace warawa anna Tsiyya bin abi rabahin kala an ruwaito cewa atiyya ɗan abi rabahin ya ce ra'aitu jabir bin abdullahi wa jabir bin umayr yartamiyani famalla ahaduhuma فقال ƙala li'akar a جابر بن عبد Abdullahi الأنصاري da kuma jabiru ɗan umairin su ne suka zo suna wasan jifa da mashi sai ɗaya daga ciki sai kwanta a jikin ɗaya alaman ya gaji sai ce kasala ya kama ka ne kai miƙe ka ji ƙarfi a jikinka ya kai jarumi sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolu mu kun ji irin namu annabi yana cewa kulli shay'in laysa huwa min dhikrillahi azza wa jalla duk abin da ba ambatan Allah ba a faɗi da yare ƙarara ba zikiri ba fa huwa lagwun wa hawan, wannan ya zama lagwu ya zama wargi ya zama wasa illa arba'i khisalin sai dai ɗayan abu hudu mashiyar rajul baina gardaini tafiyan da mutum zai yi ko a guje ko a tafe tsakanin target na farko da target na biyu yana motsa jiki ana musabaka wa ta'dibihi farasihi da kuma kokarin horar da dokin shi wa mula'abatihi ahlihi da kuma wasa da iyali mun gano wannan da kyau ko shi yasa wasa da iyalin nan fa yana da muhimmanci ya kamata kowa ya rika yi in shekarun ka 70 shekarun ta 60 kai ma ka rika ya kai tsoho har ka dan fita na dan dan dukan juna kana ni wallahi wani ina irin wannan dai 'yan abubuwa ba wani magana kai tsoho ne ta tsohuwa ne network din na haduwa ina fatan mun gano wannan da kyau to ballanta za kuma sabon aure to kaga inda wannan al'amari zai rika haduwa signal ne na kaiwa zuwa sabis din zaka same shi gaba daya kuna fahimtar wannan da kyau ko amma ma'uz billahi amma masha Allah aka annabi ne bai yake faɗi ka bi sanin masha Allah uzu billahi ne kowa ya rika yi kar wanda bai yi wannan ba wannan ma ishe ka dan motsa jiki ai koko in yara suka tafi makaranta ai za a ce yara sun yawa a gida sai a dan share fage ai manzo Allah ma na shata fanya Allah ya sa mu dace wa ta'allumis sabaha da kuma koyan iyo yanzu ambaliya yana zuwa yana kai kaure wani fa ke nan a nan wajen sai dai an nemo injinan fito wallahi sai dai jiragen ruwa sun zo na fito in ba haka ba shi fa ya nitse kenan yana kallo mahallaka ta kama shi shi yasa kowa ya kokari ya je iya iyo da sauran waɗannan abubuwa suna da amfani ba ɗan ƙarami ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Allah ya ce ku saurara ka ji bayani dalla dalla فقد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna hadhihi al-arba الأربع yace ليش نسي ya tabbata. daga annabin rahama cewa waɗannan ababe guda hudu arba wa khisalin haƙƙun wa ma siwahunna mimma yalhu bihi ar-rajul muslim fa huwa duk abin da mutum zai ɗauka ba ɗayan ababen nan guda hudu ba cikin abin da mutum musulmi zai ɗauka a matsayin abin wasa abin da zai shantake abin da zai gyara mai tunani ko ya ji wasar malai ce to wannan abin shirme ne ba daidai ba ne wala shakka wala murya inda zawil uqul wal basair babu shakka da tambaba ga masu hankali da tunani da hangen nesa annan la'iba bishatarenj wal kazib wal huwa darbul ardi bil arjili min al batili wa laysa fi shay'in li anna ja'ala jami'al lahwi min al batili ثم استثنى أربع خصال وجعلهن من الحق وما أنكرناه خارجا مما استثناه in Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sakamakon ƙurewar lokaci za mu lalo wannan bayani za mu zo za mu karanta da izinin Allah subhanakallahumma wa dika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum